Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkanmu da kasancewa a cikin wannan littafi mai suna Magajin Wilberforce littafi na hudu, wanda ni marubucin wannan littafi nake kawo muku. A karatu na baya mun tsaya inda hayaniya ta tashi tsakanin kwamandan Ahmad har ma abin ya tsamari a daidai wannan lokaci Inara da Lamarudu tunda har yanzu suna matuƙar girman ganin girman Ahmad ba su ce mata komai ba. Amma kana ganin idan su ka san su ma suna matuƙar jin dalilin suna matuƙar son jin dalilin da ya sa Nusi take yin abin da take yi. Kasancewa ita Nusin ba mace ce mai rigima ba. A wasu lokutan ma ita ce take hanawa a yi kisa ko kuma a da hatsaniya. To amma yau ita ce kan gaba wajen aikata haka. kaga dole kowa ya yi mamakin abin da yake faruwa ku rabu da ita wannan tambayoyin duk ba sai ta ba ku amsar su ba ni na san duk abin da uwata za ta yi akwai dalili a ciki kuma ko bata gaya mana a yanzu ba za ta gaya mana a nan gaba in ji armad abin da ya kamata ku tambaya a nan shine a yanzu wani mataki za mu ɗauka tun da eluri ya dawo a sume kuma ba mu san sanda zai farka ba sannan kuma gashi yanzu sun zama abokan gabanmu wani mataki za mu ɗauka Ahmad ya miƙe daga gefen gadon ya taka wajen da Nusi take tsaye yana zuwa ya miƙa hannu zai dafa ta, amma cikin tsananin zafin nama Nusi ta kauce sannan ta taɗe shi ya yi taga-taga zai faɗi kafin ya ankare ta sa kambin da ke saman kanta ta ture shi zuwa ƙasa kai tsaye ta hau ruwan cikinsa ta fara naushin fuskarsa da hannu nostalgia cokali inara da lamaru da suka rankaya domin su raba za ka iya cewa abin ya wuce hankali a halin yanzu dukkansu sun tabbata a wani taɓin hankali a cikin ƙwaƙwalwar Nusi. To a nan muka tsaya a wancan karatu a yanzu ko za mu ɗora. Kada a manta a danna subscribe idan ba ba domin jin ci gaban wannan labarin. Gab da za su isa kanta ta juya ta harare su tana cewa ku tsaya na yi muku bayani wannan mutumin ba Ahmad ba ne Ayubu ne ya baki da Iluru suka sace Ahmad sannan suke neman yaudarar mu ta juya wajen armad wanda ke kwanta a ƙasa tana huci ta ce kai ayubu ka gaya mana inda armad yake tun muna shaida juna da kai bashiri suka tsaya cak baki a buɗe suna kallon ikon Allah lallai idan ka ɗauke nostalgia babu wanda a cikinsu ko a mafarki ya taɓa tunanin jin irin wannan magana daga bakin nusi yaya za a yi a ce wai an sace armad ba su sani ba kamar wata 'yar tsana kuma wai Ayubu wanda mutum mutumin Armad ne wai da shi aka haɗa baki suka kalli Armad wanda ke ƙasa a kwance fuska luhu-luhu sannan suka juyo suka kalli Nusi wadda ke kan ke zaune daren zaman dirshan kan ruwan cikinsa hannu a dunkule tana huci a wannan lokaci kowa ya kasa magana can bayan ɗan lokaci Nostalgia ta shige gaba ta tsaya a gaban Nusi to ɗaga shi sai mu yi zancen a nutse Nusi ta yi farat a fusata ta ce wallahi ba zan ɗaga shi ba da salja ta ya matsayi fuska ta ce to idan kika fasa masa wani abin a cikin ciki kuma fa lucy ta yi shiru tana muzurai bayan ɗan lokaci sana kallon kallo na salja ta tabbatar lucy fa ba za ta ɗaga shi ba sai ta juyo ta fara yi wasu cokali bayani domin su zama alƙalai kuma su ba da shawara yadda ya kamata a ɓullo abu idan ma ya kama hukunci ne sai yanke wa nusi hukunci kwana uku da suka wuce Nusi ta same ni ta gaya min wai an sace Ahmad wai kuma wannan da muke tare da shi Ayubu ne ba Ahmad ne? ta nemi da na duba tunaninsa domin na tabbatar duk da na san maganar ba ta da tushe amma ban yi mata musu ba dole na biyar da ta ce na duba tunanin nasa kuma na tabbatar armad ne ba Ayubu ba amma duk da haka Nusi ta ki yadda gashi yanzu ta jiƙa mana aiki da Danizawa ta kuma ɓata mana shiri sannan kuma uwa uba ta karya darajar sarautar wilberforce a kan idanunmu ku duba ku ga yadda ta hau kan ruwan cikinsa yanzu idan ta fasa masa wani abu a ciki fa kafin kowa ya ba amsa armad ya fashe da dariya haha wai dama abin da yake faruwa kenan ya dubi nusi ya ce wai ke tunani kike an sace ni haha lallai kin iya ban dariya nusi hahaha nan take kowa a wajen ya fashe da dariya lallai abin abin dariya ne wai a ce an sace armad kamar fa a ce an sace Bihanzin ne ko Ikenga shin hakan zai iya yiwuwa bayan ɗan lokaci jikin Nusi ya yi sanyi dole ta ɗaga ruwan cikin Armad ta koma gefe ta tsaya Armad har yanzu yana kwance a ƙasa yana kallon ta bai ce uffan ba bai kuma yi ƙoƙarin yin wani abu can bayan 'yan daƙiƙu kamar komai ya lafa sai Nusi ta ƙara zabura ta yi wajen cokali ta ci cokali ka san ni kuma ka san ni ba makaryaciya ba ce lallai ka san na saba faɗar gaskiya tun muna yara ta juya ta nuna armad wanda ke kwance a ƙasa yanzu idan na ce maka wannan ba armad ba ne me yasa ba za ka yadda da ni ba cokali cokali ya yi shiru yana jimanta magana a cikin ransa ya kalli armad sannan ya kalle ta tabbas nusi ta aminta cewa mutumin da take tare da shi ba armad ba ne kuma babu wata hujja babu wani dalili babu wani abu da za su riƙe su yadda da maganar ta Da ma ce ta yi masa magana tun farko ne to da ya ba shawara sai su bi abin a hankali. To amma a halin yanzu kuma ya riga ya ya mutse ya wargatse babu wani sauran sulhu da ya rage. Za ka iya cewa idan ma ba armad din bane to yanzu ba zai taɓa bari a gano shi ba. Gashi kuma ta riga ta wargatsa su da Danizawa. Abubuwan da sun taru sun yamutse. Nusi abin da ya kamata a yi shi Nusi ta yi farar ta katse shi. kaga cokali kawai ka bani amsa ba na son jin wani dogon bayani ka yadda wannan arman ne ko baka yadda ba a zahiri da ni cokali bai yadda da ita ba kuma fuskarsa na nuna haka to amma akwai abin da ake kira da yan'uwantaka a tsarin cokali ko ba a kan gaskiya ɗan uwansa yake ba to fa dole ne ya shiga masa faɗa ba Sabida haka ya ɓata rai ya nuna armad ƙarya kake armar ɗin ƙarya kai ba armad ba ne kuma kai mutum mutumi ne dole ba kai ne armar ɗin gaskiya ba Nusi ta ɗan yi murmushi tana ji a ranta lallai abokan tafiyarta sun fara fahimtar gaskiya. Kai tsaye ta wuce wajen Inara. Inara, ka yadda wannan armar ɗin ƙarya ne ko kuma ka aminta da gaskiya ne? Inara ya kalli armad ya kalli nostalgia sannan ya kalle ta bayan doguwar ajiyar zuciya ya buɗe baki ya ce Lucy wannan armar ɗin iyakacin ilimi na kuma shine na gaskiya. iyakacin sani na mubaya'ata tana daga gare shi Lucy ta wuce gabar ya ɓaci wajen lamaru lamad ina mai rantse maka da ƙololuwar rantsuwa ta wannan ba Ahmad bane ka haɗa kai da ni mun murƙushe shi ya fito mana da Ahmad ɗin gaskiya kada ka yadda ya yaudare ka lamaru da ya girgiza kai a gaskiya ni ina da babban dalili da zai sa na yi imani da armad in dai ba gani na ya bayyana a fili cewa ba shi ba ne to lallai ina tare da shi ko duniya ko a kiyama ba zan iya saba masa ba ki haƙuri nusi nusi ta yi shiru tana kallon ƙasa bayan yan daƙiƙu ta juya a fusace ta nufa hanyar fita daga ɗaki cokali ba yadda zai bi bayanta sai a wannan lokaci ne arma da ya tashi zaune dubi nusi amma bai ce mata komai ba ita ma nostalgia kawai binta ta yi da kallo su kuwa inara da lamarudu sun da kai suka kasa suna jimami babu wanda a cikinsu ya taɓa tunanin abubuwan za su kacame musu haka da wuri tun ma kafin a fara yakin awa ɗaya bayan wannan al'amari a can wani ɗan ziyartaccen fili da ke bayan gari nufi da cokali ne suka bayyana tun daga nesa kana iya hango ramuka irin na sihiri wanda ke ɗauke da mutane daga ƙarƙashin ƙasa su kai su sama ko kuma su ɗauko mutane daga sama su kawo su ƙasa kai tsaye nusi suka wuce wajen masu sayar da dutsen izzar da ake amfani da shi wajen shiga wannan ramuka cokali ya tambaye su nawa kuɗin ari ɗari da hamsin in ji ma'aikata ba musu suka biya daga nan aka haɗa su da wani ya kai su wajen rami na saba'in da shida wanda shi ne ramin da ya kamata su shiga sai dai kuma suna gab da shiga sun su armar da nostalgia da inara da lamaru da suka bayyana a wajen har ya shige gaba da sauri ya fara roƙon Nusi da ta zauna kada ta tafi ta da shi ke ce fa yaya ta? wadda muka haɗu da ita tun shekarar da na fito daga gida ke ce ta farko da muka fara haɗuwa muka kuma aminta da juna kina yi wa Allah ki tsaya mu tattauna abin nan hankali kwanci wai me yi zafi ne me idan muka tattauna shi ba za mu samu bakin zaren ba yaya za a yi ki tafi ki rabu da ni jiya ta ɗora da cewa ni ma na san ba mu yi miki adalci ba sosai tunda ba mu tsaya mun baki dama kin yi bayanin kanki ba amma duk wannan bai isa ya sa ki guje mu ba bai isa ya sa ki rabu da mu ba yaya nusi yaya nusi kada ki tafi nusi ta daga kai ta kalli tsawon lokaci ganin kwalla idanun armad ta sa jikinta ya fara yin sanyi to amma ba jimawa ta girgije ta ware sannan ba tare da bata lokaci ba ta yi tsalle ta faɗa cikin wannan ramin shi ma cokali ya musu kallon ƙarshe sannan kuma ya bi bayanta to bari mu ajiye ɓangarensa a gefe mu koma ɓangaren sarkin sarki da kuma ikenga idanun ikenga na kan sarkin sarki baki a taɓe ya dube ta ya ce sarkin sarki sarkin sarki ta yamutse fuska da baki da gira ikenga uban me kake yi a nan ikenga ya fara muzure yana harare harare bayan ɗan lokaci ya dubi sarkin sarki ya ce ni ma da abin da nake son ji kenan uban me nake yi a nan uban me ya faru na zo na Ilyasi ya murmushi za ka iya cewa duk wajen babu wanda zai iya bayanin halin da ake ciki sai shi kaɗai domin ko ya san fasahar ubangidansa kuma idan ya ganta ko a ina ne zai gane ta a lokaci guda kuma wata dariyar mugunta ce ta girma ta gefen bakin sarkin sarki hehe yau rana ta ci ga yaron armad ga iken gaba ya jidda na farkon lokaci har kofar gidana ta juya wajen mazan da ke tare da ita ta ce madarele lud ya lud lud ku kama mai shi, idan ya ƙi tsayawa ku kashe shi. Kafin ta rufe baki, mazan sun ɓace daga inda suke sun kuma darawa Ikenga. Zai yi wahala a iya bayanin irin saurin da wannan halittu ke da shi. To amma ba wai iyakacin saurin ba ne, wata irin takobi ce ta baƙin haske ta bayyana a hannunsu. Sabida ƙanƙantarta za ka iya cewa wuƙa ce kawai ba takobi ba to amma kuma lallai takobi ce saboda yanayin zubinta da kuma kaifinta da kuma tsarinta kafin ikenga ya ankare sun saka shi a tsakiya kowa a jikinsa yana kawo masa suka ta bangare guda iska ta fara bada amo da ƙuki wato iyakacin nan wato iyakacin nan wato idan da a iyakacin nan abin ya tsaya to da da sauki amma kafin ikenga ya ankare inuwar wadin dai ba ta bayyana a saman kowanne daga cikin wannan mutum uku nan take wajen yayi duhu kamar magariba ta kawo kai sannan kuma aka fara kaɗa gangar izza sauti na tashi sauti irin wanda kunnen ƙananan halittu ba zai iya ji ba zaka iya cewa a cikin deba 'yan kaɗan ne suke shiga wadin deba to amma a cikin wadin deba wanda suke iya samar da inuwar wadin deba ba su fi cikin cokali ba tabbas wannan mutum uku maɗaukaka ne ko a cikin deban farkon lokaci ɗaya daga cikinsu ya samar da ƙatoton narkeken dutsen wuta a ɗayan hannunsa mara wuƙa ɗayan kuma ƙatotuwar walƙiya ce ƙawanya ƙawanya ya samar da ita a barin ruwa ɗayan kuma al'amudu ne na wuta ya bayyana dukkan ukun suka saka ikenga a tsakiya kai ka ce shi kenan bala'in ya tsaya haka to amma a lokacin suka haɗa baki suka kira wani sabon tsalasimin zaren laidan take sama ta yi duhu wasu baƙaƙen zarurruka suka bayyana suka cika sararin samaniya sannan suka fara haɗewa da juna suna yin saƙa-saƙa saƙa irin ta gizo-gizo kafin ƙiftawa ido da bismillah sun haɗe ko ina kallon farko za ka ce irin gidan gizo-gizon nan ne na zaren armad sai dai kawai bambancin shi fa wannan zaren baƙi ne kuma kana kallon sa za ka ji gabanka yana faɗuwa domin babu sauran rahama ko kuma alamun a tattare da shi ba tare da jira ba zaren ya sauko ƙasa ya rufe ikenga duk wannan abubuwa sun afku ne kafin harin da deban nan guda uku suka kai wa ikenga ya ƙarasa lallai ikenga na cikin tsaka mai wuya to amma ga dukkan alamu duk da haka hankalin abokan gaba ikenga bai kwanta ba ana cikin haka kawai aka jiyo murya daga ba daga cikin garin na ta taso dawwamamman sara tabbas muryar bihanzanci kuma yana rufe baki zabgegen bakin saran takobi mai dauke da hankakan mutuwa du yayyo sama ya fito daga cikin garin ya tunkaro ikinga sarkin sarki ta yi murmushi tunda oga ya sa hannu to ai ita ma dole ne sai ta sa nan take ta mika kyakkyawan hannunta gaba ta kuma kira ɗalasimi asalin sanyin babban sihiri tana rufe baki kankara ta yi tafiya a cikin lokaci ta kankare aniyar ikenga sannan ta fara cin jikinsa wataƙila a yanzu za ka iya cewa abokan gabar ikenga sun sami yaƙinin kashe shi domin kuwa ja da baya suka yi suka zuba masa ido su ga yaya zai yi da waɗannan harare wanda suka zo masa ta ko'ina sai da kuma kashi ba kullum abubuwa suke tafiya kamar yadda ka tsara ba ana cikin haka wani mutum ya bayyana a kan iska yana haye bisa farin alfadari alfadari dokin gabas mai fuka-fiki yana bayyana ya ɗaga sandar sai da iska da ita nan take ƙura ta turnike sama bayan kimanin daƙiƙa ashirin komai ya lafa deban nan uku da ke hada halake Ikenga sun koma gefen sarkin sarki sun saka ta tsakiya cikin kariya Ikenga kuma na can gefe yana haki ita kuma zargin sarki idan tana kan wannan mutum da ya bayyana akan alfadari wannan mutum da ya dattijo ne amma marɗaɗɗen zamansa ya sa yana kama da samari 'yan ashirin zuwa talatin. Baƙi ne mai duhun fata kamar Ahmad yana da idanu ruwan ƙasa a hannunsa na dama a koWani madaidaicin littafi an saka alkur'ani mai girma a jikinsa. Hannunsa na hagu kuma sandar tsafi ce wadda ya yi amfani da ita yanzu yanzu. Idan mai karatu zai tuna a baya lokacin da za a siyar da Ahmad a matsayin bawa mun taɓa ganin wannan mutum bayan Ahmad ya farkar da idanuwansa na Wilberforce. a can farkon wannan labari kenan sarkin sarki ta dube shi ido a zare baki a wangale tana mai cewa alu mai sango alu mai sango alu mai sango ya kalle ta yi murmushi sarkin sarki ina bi hanzin uban me kake yi a nan alu mai sango alu na jin kai bata ban gane ba ba ni da damar yawo ne ko kuma me kike nufi idan kina so ki karya alƙawarin da muka yi ne to shi mu je zuwa sarkin sarki ta da baki tana huci amma ba ta ce komai ba alu ya nuna Ikenga Ikenga idan ka yadda za ka yi min aiki to tabbas zan cece ka daga hannun sarkin sarki idan kuma baka yadda ba to shikenan zan rabu da ita ta ƙarasa ka sarkin sarki ta yi tsalle ta tashi sama kan iska ta nufi wajen da alu yake Karyarka ta sha karya alu kana tunanin zan bar ka kawai ka ɗauke min abin farauta ta shi kenan maimakon alu ya bata amsa kawai sai ya tafa hannayensa nan take wasu mahaya guda ɗari suka bayyana kowanne akan giwa giwa maɗaukakiya dama a shirye na zo in ji Alu sarkin sarki ta ya matsayi fuska ta kalli mutanen da ke haye kan giwayen kafin ta juya ta kalli kofar garin na zawar da ke kulle sannan ta kalli Alu amma kuma ta kasa cewa komai ko da Alu ya ga haka sai ya ƙara juyawa wajen ikenga ikenga kana da daƙiƙa ashirin kacal ka yanke shawara baka da wata dama da za ka ƙara samu sama da wannan ikenga ne bai ce musu komai ba kawai murmushi ya yi irin murmushin nan mai cike da ɓacin rai da baƙin ciki da kuma nufaƙa sannan a lokaci guda ya kira wani babban ɗalasimi a fili kowa ya ji shi shaibal shi su ƙarni na biyu babu wanda ya sanya aka yi sai kawai gani aka yi da ta sakko akan wuyan sarkin sarki da kuma wuyan alo mai sango wato idan amsa suke nema ga ta nan ya ba su gani ya kori ji abu na ƙarshe da Ilyasis ya gani shine farin jini a zahiri Ilyasis bai san jinin waye ba amma dai tabbas ya ga jini ya yi feshi sama wato dai da kiran wannan sabon dalasimi da ikenga ya wato shebal shi su karni na biyu da kuma saukar takowa da kuma ganin jinin duk a tare suka faru hasali ma zai yi wuya duk kallon mai kallo ya iya bambancewa ko kuma ya iya gane shin wannan jinin da Iliyasis ya gani jinin waye to bari mu ajiye ɓangaren sarki Alu mai sango da kuma ikenga da kuma sarkin sarki a gefe mu koma bangaren Nusi. A daidai wannan lokaci Nusi ta bayyana a kan doron ƙasa ta hudu bata zame ko ina ba sai garin riyan Cokali yana fiye da ita har yanzu ba su ce wa juna komai ba. Kana ganin fuskokinsa, ka san akwai damuwa a tattare da su. Can dai bayan sun shiga cikin garin suna tafiya a cikin wani loko Nusi ta kasa daurewa ta dubi cokali ta ce, Cokali, ka gaya mun gaskiya. ka yadda da abin da na faɗa a baya ko ko baka yadda ba cokali ya buɗe baki zai bata amsa amma ganin yadda fuskar ta ta yi ya sa ya rufe baki ya ce gaba da tafiya ba tare da ya ce mata komai ba tambayar ka fa nake cokali ka bani amsa mana i e, a zan iya yarda mana amma kin dai abu ne a duhu kuma fahimta fuska ce sabida haka nan take tana jin kama kaman da yake ta daka masa uwa harara wadda ta sa dole ya ja bakinsa ya shiru can bayan ɗan lokaci sun ci gaba da tafiya nusi ta ƙara waiwayowa ta kalle shi a fusace wai kana nufin ma ƙarya nake yi to ai shi kenan tunda dai ba za ku yarda da ni ba shi kenan tukuliyar ta banta da sauri tsaya ki ji ke fayar ta ce kuma ni saboda ke nake wannan tafiya ba ni da wani dalili guda ɗaya tak da zai sa na zauna idan ba kya kuma ni ba Ahmad nake bi ba ke nake bi saboda haka zancen ma da kike yi wai gaskiya kike faɗa ko ba gaskiya kike faɗa ba ni bai shafi ni ba bai mata so ba kawai amma daina shi kawai duk inda kike ina tare ke ƴan uwata ce Nusi ta kura masa ido tsawon lokaci kafin ta girgiza kai ta shige gaba a wannan lokaci kawai kwalla ce ta taso mata saboda irin 'yan uwan takarda take je tana tashi daga maganganun cokali amma dai bata ce komai ba ta samu ta dantse idanunta wannan kwalla bata fito ba ba jimawa suka iso wani gida a ƙarshen wannan layi da suke tafiya kai tsaye nusi ta kwankwasa kofar wannan gida sau uku sannan ta koma gefe ta tsaya zogale ya dube ta nutse amma fa ba dan na ce ke nake bi ba ba wai hakan shi yake nuna zaki ki dinga yin abu babu bayani ba har yanzu baki ki min bayanin wajen da muka zo ba yanzu zaka gani me kake ce na baka na zuba ai kuwa ba jimawa aka zo aka buɗe ƙofar aka kuma leƙo ganin fuskar nusi ta sa wanda ya buɗe ƙofar ya yi jim na yan ku kafin ya sauri ya juya ciki a guje cokali yana jin takun mutumin ya rankaya cikin gidan da gudu sannan cikin abin da bai wuce daƙiƙa guda ba mutumin ya dawo tare da wasu mutane sama da goma dukkaninsu suka rankayo wajen nusi da fara'a da murna Mata biyun da ke cikinsu suka garzaya a guje suka rungume Lucy cikin murna da kuma shewa. Su kuma mazan zubewa suka yi a ƙasa suna suka suna kwasar gaisuwa. Can bayan 'yan dakiku matan guda biyu suka saki Lucy su ma suka zube a ƙasa suka kwashi gaisuwarsu. Barka da zuwa Nusiya, Izza taki sarauta taki. To a nan za mu aya a cikin wannan karatu na littafin magajin Wilberforce littafi na hudu. sai a biyo ma karatu na gaba domin jin yadda za ta kaya kada manta da na subscribe nan ba ba domin jin ci gaban wannan labari bisalam